السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu الله saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ashirin da na bauta yau juma'a da ula ashirin da biyu ga watan juma'a da ula shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da tara ga watan shida kai tara ta dubu biyu da biyar miladiya yau za mu tashi farkon suratul hasa suratul hasa ita ce sura ta sittin da tara sannan kuma sura ce wadda take makkiya wa hiya ihda aw ithnatani wa khamsuna aya tana kunshe da aya 51 ko 52 kamar yadda malamai da suke kididdigar ayoyi suka yi safani wajen kidaya ayoyinta wa mawdu'uha ar-ra'is isbatu ad-da'wati al-haqqa as-sabiqa babban abin da sura take karantarwa tabbatar da kira na gaskiya kira wanda yake tabbatacce wa hiya da'watu ila Allah ta'ala shine kira zuwa ga addinin Allah duk kira zuwa ga wani addinin da ba na Allah ba ba kiran gaskiya bane ba kuma tabbatacce bane wa tauhiduhu fil uluhiyya sannan da kadaita Allah cikin abin da ya shafi ilahantaka yi masa bauta shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wa rububiyya da kadaita shi wajen halitta ayyukansa wa nafyu ayyi nau'in min al-musharakati lahu ta'ala ma da kore kowane irin nau'i na tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah ko cikin uluhiyya ko cikin rububiyya wannan shine babban abin da sura take karantarwa me Allah ta'ala ce a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة بعد بسم الله جدي تعالى الحاقة وتو متبتة متبتة wadda dukkanin al'amurra suke tabbata a cikinta ita ce ranar tashin kiyama matabbatar sakamakon waɗanda suka yi imani da ayyuka na gari, matabbatar sakamakon waɗanda suka kafirce suka bijire suka yi munanan ayyuka dukkanin su matabbatar su ita ce ranar tashin kiyama malhaqa me ake kira matabbata malai ce ta'azimul lishani wato girmama lamarin ta ne wa huwa mubtada'un wa khabarul haqa wato lafazin malhaqa mubtada ne da khabar wanda gaba ɗaya su sun zanto kuma su ne khabar na alhaqa ta farko wa ma adraka malhaqa me ya sanar da kai abin da ake kira alhaqa matabbata ai ziyadatun ta'zimin li sha'ani wato an maimaita wannan kalma dan kamba lamarin ita tashin kiyama fama al'ula mubtada wa ma ba'daha khabaru wa ma as-thaniya khabaruha fi mahallin maf'ul ath-thani li adraka lafazin malhaqa wato ma ta farko ta zanto mubtada sannan ma ta biyu ita ma mubtada ce alhaka kuma khabar dinta da wannan mubtada din da kabar din na karfe sun zanto gaba ɗaya wurin da mafulun bahi ya kamata ya zama wato na adraka abin nufi dai mai ya sanar da kai abin da ake kira alhaka matabbaciya ita ce ranar tashin kiyama ana amfani da wannan lafazi don nuna girman abu wa ya sanar ka ma'ana ba wanda ya sanar da kai sai ta fuskar wahayi da aka saukar maka sannan ko da an yi wahayi an sanar da kai wani abu na tashin kiyama to abin da ka sani kaɗan ne yan akwatanta da wanda baka sani ba domin abin da ka sani bayani ne amma gani da kire da musu sai ranar tashin kiyama da haka wannan duk ana kambama ranar tashin kiyama lafazin alhaqa dai suna ne daga cikin sunayenta daga haka ya jikku wato abin da ake nufi tabbatuwar al'amura ita kiyama ko dai mace ita ce matabbata wadda al'amura ke tabbata a cikinta ko kuma ita ce mai tabbatarwa wanda take tabbatarwa mummunai sakamakon su su gaishe su shiga ciki kuma su tabbatarwa da kafirai sakamakon su su gaishe su shiga wannan dai abin da lafazin alhaqa ke nufi kenan aya ta gaba Allah ce كذبت ثمود وعاد بالقارعة fa ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وعن لهم من باقية كذبت ثمود ثموداوا sun kare ta wa adun haka adawa ma sun kare ta bil qari'a dangane da mai kwamfasar zukata wato wannan ma ɗaya ne daga cikin sunayen tashin kiyama alqari'a li'annaha taqra'ul qulub dan tana farfasan zukatan mutane ta sa su cikin firgici ta sa su cikin razani in banda waɗanda Allah ya amintar fahum min faza'in yawma idhin aminun su waɗanda Allah ya amintar a wannan rana amintattu ne su daga kowane irin firgici la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ranar da babban firgici ba zai razanar da su ba mala'iku za su rinka musu tarye suna musu lalai da marhaba da zuwan ku suna ce musu wannan shine yinin da aka yi muku alƙawarin za a karrama ku a girmama ku a cikin sa da haka dai a takaice alqari'a sunan da tafin kiyama inda Allah ya ga dama da sai ce ka samud wa adun bil bil bil haqa tunda lafazin al haqa aka faru amma sai aka kawo alqari'a sannan inda Allah ya ga dama da sai sai kazzabat samud wa adun biha samudawa da adawa sun karyata da ita hadin sai koma zuwa ga mai alhaqa amma ana son a ba wani sabon suna daga cikin sunayenta sai aka sai kazzabat samud wa adun bil qari'a aka kawo suna na zahiri wurin da inda an kawo lamiri ko wakilin suna ma ya wadatar amma dan a ƙara bamu suna cikin sunayenta wanda kuma kowanne yana da ma'ana Wadda ba ita ɗaya sunan da ya gabata ya ɗauka ba kazzabat samud wa adun bil qari'a samudawa da adawa sun karyata dangane da al alqari'a mai kwankwasar zukata ai bi da'watul haqqa kira na gaskiya li'annaha taqra'u qulubal mushrikeen dan kiyama tana kwankwasar zukatan masu shirka idza du'u ila kalimati la ilaha illa Allah idan aka yi kiran su zuwa ga kalmar la ilaha illa Allah wato annan malam ya fassara al alqari'a da cewa kira din wanda kira ya zama kalmar shahada kenan wato anan yana nufin an sa sawa kira na musulunci cewa alqari'a domin kafirai duk lokacin da aka kira su zuwa ga kadai ta Allah shi kadai sai suka tafi su razana su ji babu da ai da du'u ila kalmar la ilaha illallah idan an kira su zuwa ga kalmar la ilaha illallah wa tarki ma siwaha min diyanatihim al-batila da barin duk abin da ba ita ba na addinin su wanda yake na bata daikin awin nafsatu saniya adda'iyati ila al-ba'th ko kuma abin da ake kira da alqari'a a nan gurin busa cikin kaho buta ta biyu wadda da ita ne za a tayar da mutane gaba daya gaban Allah dan saboda ayi musu hisabi amma hakikanin gaskiya fassara alqari'a da cewa ita ce kalimatu la ilaha illallah ko fassara alqari'a da cewa abin da ake nufi wato busa ta biyu wadda duk mutane za su farfado a buta musu rai da ita fa inna ba hiya zajratun wahida فإذا هم بالساهرة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بوساتين da kowa zai tafi fassara ayar da wannan ɗaya ko maganganu ne cikin maganganu na malaman tafsiri amma a hakikanin gaskiya fasara ta da alƙari'a shi ne yafi dacewa domin alƙari'a ita ce ranar tashin kiyama don a can Allah ce alƙari'a ta malƙari'a wa ma adraka malƙari'a yau mai kunun nasu kalfarashin mabutu kaga ta kalmar shahada ba kenan Wata takunu al-jibalu kal'ihin al-manfus kaga nan ya fassara maka al da haka sai a tafi da shi akan zatin kiyama sai ne tafsirin da ya fitowa fili cikin maganganun mai fa amma samudu fa uhdiku bi taghiya amma samudawa an halaka su da taghiya da wata irin tsawa mai tallake wadda ta tallake misali ay bi sayhati al-mujawizati lil hadd fi shidda wata irin tsawa wadda ta tsallake iyaka wajen tsanani wato anan kaga afajiya ya zanto na asli manqut din an shafe shi yadda zance yake fa amma samudu fa uhliku bi sayhati tsagiya samudawa an halaka su da wani irin gumji wata irin tsawa wadda ainihin ta zanto ta tallake iyaka ta saba yadda kunne ya saba ji wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'annam yaghraw fiha ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud wannan ita ce sai hadin sai aka ce tabiya wato kaga sai sayhatu tabiya ke? wa amma adu amma adawa kuwa waɗanda aka turo annabi hudu zuwa gare su wa uhliku bi rihin sarsarin atiya an halaka su da wata irin iska sarsarin mai tsananin kogi ai jadidatu sauti iska mai tsananin kogi mai sautin da baya da daɗin ji waɗansu malamai suka fassara farfar da cewa iska mai tsananin sanyi wadda ke ɗauke da sanyin da yake kamar da ɗan adam ya daskar da sanyi da jini a jikin ɗan adam ya daskare zan to kamar gangarka an gane ku kama salirihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yuzlimun da haka asirru bisat ko dai zanto sanyi wanda yake da tsanani ko kuma a asirru ya zanto ana nufin ashidda rihin sarsarin afiya wata irin iska mai tsananin kogi ko ka ce wata irin iska mai tsananin sanyi afiya wadda take hallaka duk abin da ta ci karo da shi an gane ko shine arsalna alaihim rihal aqim ma tazur min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramim ba wani abin da iskan za ta bi ta kai shi ba sai sai ta riddige shi ta lalata shi ya zanto gari ke yasa sai aka halakar da su gaba daya fa asbahu la yura illa masakinuhum kazalika mithlu qawmul mujrimin aka waye gari babu kowa sai gidajen su kawai aka bari amma gaba daya kowa daga cikin su an halakar da shi Allah tsare wannan iska mai tsanani sakkaraha alai ubangiji ta'ala ya aiko ta akan bil quwwati wal qahr da karfi da rinjayansa sab'a layalin darare guda bakwai wa samaniyata ayyamin da yini guda takwas bale ce awwaluha min subhi yawmil arbi'a farkon su asbahi ta ranar laraba li samanin batina min shawwal ga kwanaki takwas din karshe cikin watan shawwal wa kanat fi ajzi shita ta kasance a ajzi shita a karshe karshen lokaci da sanyin hunturu husuman waɗannan kwanaki masu bin juna ay mutatabi'atun masu bin juna fatar alqawm fiha far'a sai kaga mutane fiha in dai ka ce a cikin wannan iska ɗin in kuma fiha a cikin garinsu a cikin gidajensu. tara'a sar'a duk sun zama matattu matruhi na na sun zama ga su a kwance halakakku matattu ka jazo na kalin kawuya kai ka ce su ɗin wato saiwoyi ne na dabino wanda aka tuge shi ne kawuya shine khawiya kasa sakatun fariga dabinon da aka tuge shi sannan kuma ya kasance ya zama fanko domin a cikin itacen babu komai iska na shiga ya fita to su ma haka ubangiji ta'ala ya mayar da su ga su a fangwance shim da girman jiki amma babu nauyi ubangiji ta'ala ya halakar da su wato kenan samudawa an halakar da su da tsawa tsawa aka sa mala'ika yayi duk suka mutu adawa an halakar da su da iska iska wadda take mai tsanani wadda aka aiko ta akan su kamar da Allah ya bayani dare bakwai yini takwas idan an ce dare bakwai yini takwas ma'ana idan aka ce misali an fara a yau da asubai kuma har ya zuwa rana ta yau da magariba kaga idan ka kirga za a ga daren guda nawa ne bakwai amma yini guda nawa takwas shine saba a layalin wa kamar yadda ayyalin su amma tantance cewa waɗannan kwanaki ranar rana ce ta laraba da asuba aka fara wannan babu wani hadisi da tace da nuna haka malaman tarihi suke faɗin haka ba abin da yake gaskata shi cikin nassi na alqur'ani ko hadisin sahihi sannan kuma cewa a cikin watan shawwal ne a kwanaki takwas na karshen watan shawwal shi ma babu wani hadisi yanzu haka malaman tarihi dai suna faɗa sannan ko batun cewa abin ya kasance a karshe karshen lokaci na sanyin hunturu shi ma dai babu nasi a kai amma dai Allah ya bamu labari a jumlace ya halakar da su a tsawon lokacin da yake dare guda bakwai yini kuma guda takwas husuman masu bin juna an gane ku haka waɗansu malamai suka fassara domin alhusumu shine attiba'u abu na bin wani wani na bin wani babu yankewa tsakanin kin biduna inqita'in bainaha tunda iska ta fara ba ta yanke ba har sai da ta kare tsawon waɗannan awannin ka ku lalle za ta yi tsari waɗansu malamai suka ce lafazin husuman abinda ake nufi wato babu alkhairi a cikinsu su wato su darare guda bakwai kwanaki guda takwas ɗin da suke halata kaunihim husuman wanda babu alheri a cikinsu. an fahimta ko abinda ba alheri a cikinsa shi shine ake ce masa alhatmu an gane ku. wato a nan gudun sai waɗansu suka ce lafazin husum din jam'i ne na hasim daidai da kace qu'ud kace ka ce shuhud kace shahid kace julus ce jalis da haka husum hasil hasil dukkan lokacin da babu alkhairi a cikin sai sharri wato kawo kwanakin da babu alkhairi gararama da babu alkhairi a nan kaga sai zanto husuman wato hal ne sahibul hal din shine saba layalin da kuma samaniya ta ayyam halaka kaunihim husuman ina fata an fahimta fatar alqawm fiha far'a far'a jam'i na sariya sari mutumin da yake a kaye matacce a kwance matacce shine sari ko kuma koda ba matacce ba an yi masa lahanin da baya iya motsi amma a nan gurin mata take kenan a cikin wannan aya fasal qawm fiha annahum ka'annahum a'jaz nakhlin nakal ita kan dabino kawiya ko dai kace baliya wanda ya fadi har ya rube ya zanto fanko cikin sa an fahimta ku ko ya zanto wato kawiya wanda yake kwance ko da ba ba ne ba a cikin sa wato nakalin kawiya tunda aka ce nakal kuma aka ce khawiya aka kawo ta utane wannan ya nuna nakal a nan gurin mu'annas ne amma a cikin suratul qamar tallafi ka annahum a'jazu nakhlin munka'ir sai ce munka'ir bai ce ba munka'ira wato wannan sai baka hoton cewa a ce nakal yuzakkar wa yu'annas yana zuwa a larabci zanto muzakkar yana zuwa a larabci zanto mu'annas shahid shaida akan cewa yakan zanto mu'annas ka annahum a'jazu nakhlin khawiya da akan cewa yana zanto muzakkar ka annahum a ajazu nakhlin munqa'ir fa kaifa kana azabi wa ina ba da fahimta da Allah ta fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowar a halin yanzu ka wai ga ka ga ragowar samudawa ko adawa a unguwarku babu babu adawa ala ya halakar da su amma a lokacin da suke da rai ba su taba zamanin haka za ta faru gare su ba su adawa har alfahari suke man ashe domin na kowa wa fi mu karfi wa mu iko da kudura da waye Allah ya ce a lam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun shin ba ka ganin cewa ubangiji ala da ya samar da su ya halicce su ya fi su karfi har suke musu da ayoyin kaga wannan abin da yake nunawa babu wani mai dawoma a ban kasa duk karfin sa kowane irin karfi karfi na mulki karfi na tattalin arziki na soja na siyasa na makamin nukiliya na technology da biya da fasaha wannan ba zai dawo da dan adam Allah ya kyale dan adam ne zuwa wani lokaci da yi wa'adi sananne ajalin musamma idza jaa ajaluhum la yasta'khirun sa'atan wa la yastaqdimun aya ta dauke lafiya وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكة بالخاطئة والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة والية وجاء فرعون sai fir'aun kuma ya zo wa man qablahu shi da wanda suka gabace shi ai man taqaddamahu min al-umam al-kafira wadanda suka gabace shi cikin al'ummomi na kafirai wa qari'a bi kasr al-qafi wa fath al-ba a wata kira an ce wa a fir'aun wa man ibalahu wato sai zanto da kafin yi mata kasara ba kuma yi mata fataha wa man qibalahu an gane ku sai fir'aun ya zo tare da wanda suke tare da shi idan an ce qibalahu waɗanda suke tare da shi idan an ce qablahu waɗanda suka gabace shi fir'aun ya zo shi da kafirin da suka zo ma kafin su duk sun zo a tarihi sun wuce wal mutafikatu al mutafikatu anan mutanen annabi lutu alaihi salam waɗanda aka kifar da garin su domin almutafika garin da aka kifar ai ahluha wato ma'abuta wannan gari su ma sun zo wa hiya qura qawm lut ne alqaryu waɗanda suke aka turo annabi lutu cikin su duk waɗannan mutane sun zo da mai bil khasi'a da aiki na barna ai bil fi'lat zat khata ayyuka waɗanda suke na barna na kafirce ma ubangiji da kake dokokinsa fa asawra sun rabbihim sun sabawa manzan ubangijinsu ai lutan shine annabi lutu alaihi salam wa gairahu ko dangane da sauran al'ummomin da ba annabi lutu aka turo musu ba sun sabawa manzan su fi da da'watil haqqa wajen karyata kira na gaskiya shine kalmar la ilaha illallah fa akhadhahum ta rabiya sai ubangiji ta'ala ya damke su damka wadda take mai tsanani ko kuma za'ida rabiya sai zanto za'ida dan kawo da take mai karin azaba in an kwatanta da waɗanda aka halakar kafin su abin nufi azabar da aka wa fir'auna azabar da aka wa mutanen annabi lutu alaihi salam ta daura ta dara azabar da aka wa al'ummomin da suke kafin su tsanani da wahala saboda me saboda duk lokacin da Allah ya turo manzo ya isar da da'awa mutane da karba ba aka halakar da waɗannan mutane to idan an sake turo wani manzon zuwa ga waɗansu mutanen suka kafirce to azabar da za a yi musu tafi na manzon farko saboda me dan sun ji a tarihi ai ga waɗansu mutane an turo manzo sun karyata ga azabar da aka musu duk da haka su ma suka sake me suka sake karyatawa to sai azabar ta daɗu doriya akan na farko al'ummar da ta zo ta uku su ma idan sun karyata to kuma azabar sai ta fita biyu al'ummar da ta zo ta hudu sai azabar ta fita uku haka haka shine fa akhadahum akhdatan rabiya sai Allah ya danke su da azaba dan kawo da take akwai ƙarin azaba a cikin ta domin rabiya din ƙarin azaba kenan daga raba rubu. wato idza zada shay'u idan abu ya karu akan ce raba da haka ne kudin riba ake kiran su ar-riba yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqat domin ma'anar sa shine az-ziyada ƙari akan asalin abin da aka saba gani ina ba zan fahimta shine fa akarahum asr tarabiya sai Allah ya rike su da azaba doriya akan ta da shidda wato wajen tsanani ala gairiha akan wani su to ana akwai tambaya ubangiji ta ala ce waja'a fir'aun wa man qabla fir'aun ya zo shi da waɗanda suke kafin sa wal mutafikatu haka mutanen annabi lut duk sun zo da mai bil khati'a da sabo ko aiki na ta'addanci ko aiki na farko ba a saura su rabbihim sai suka sabawa manzan ubangijinsu manzan da ubangiji ya turo musu ba a saura su rabbihim sai suka saba manzan da ubangiji ya turo musu to anan kalmar rasul kaga ai manzo da ke? to shi yasa waɗansu suka fassara cewa ba a saura rasul rabbihim din yana koma zuwa ga al-mu'tafika wato sai suka saba manzo ubangijin su su suwa suka saba manzo ubangijin su al-mu'tafika wato mutanen garin da aka kifar su ne mutanen annabi lut dan saboda manzo dai ake magana waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi da al-mu'tafika mutanen annabi lut da fir'auna wa man qablahu dukkan su asau rasul rabbihim sai zan to kalmar rasul nan gurin duk da cewa manzo ake nufi a ganin ido guda daya amma abin da ake nufi da ita manzanni tunda manzan da aka turowa mutanen annabi lo ba sai aka turowa fir'auna da danginsa ba manzan da aka turowa fir'auna ba sai aka turowa kafiran da suka zo kafin fir'auna ba ko ta al'umma tana da manzanta wa min ummatin illa khala fiha nadhir to anan gurin ka kalmar rasul ana kawo ta wani lokacin ana nufin manzo daya wani lokacin a kawo ana nufin jam'i wani lokacin ana nufin guda biyu saboda rasul din yana daukar ma'anar manzo yana daukar ma'anar mazdari to idan mazdari ake nufi to kaga a nan wurin ya zama to mazdari zai iya gaskatuwa akan manzo daya zai iya gaskatuwa akan biyu zai iya gaskatuwa akan nawa akan uku zuwa abin da ya sama da haka rasul rabbihim sai zan zo abin da yake rusul rabbihim manzannin ubangijinsu ina ba da gumbai da ubangiji ta ala ce fa atiyahu faqula inna rasulu rabbil alamin faqula ai su bi ku ce da inna lalle mu rasulu rabbil alamin ya zace mu manzo ne ai da sai a kamar da wato ainihin yadda magana fa ta ya fir'auna inna rasula rabbika inna rasula rabbika kaga tasniya ke amma fa qula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il cikin suratul shu'ara kaga rasul anan gurin ya zanto wato guda ɗaya ke hmm. shi yasa wani ke cewa laqad kadzaba alwasuna ma kuntu indahum bi sirrin wala arsaltuhum bi rasuli kaga rasul anan yana nufin wasiqa manzanci da haka akan kawo rasul ana nufin manzanci kadai kaga lokacin fir'auna an turo da manzanci lokacin mutane annabi manzanci da haka duka ne gaba daya manzanci yadda duka fasar ayar yayi ko kace manzanni ko kace manzo daya ko kace me manzanci duk yayi fa atau rasul rabbihim fa akhadhahum akhadhat rabbih talatin إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وبنجد إنا لما تقلبا للمو lokacin da ruwa ya yawaita saga ai kasura kamar da Abdullahi da Abba da fasara cikin sahih yayin da ruwa ya dagai ya yawaita wato ruwan da Allah madaukakin sarki ya nufin halakar da mutanen Annabi Nuhu da shi amannakum mun dauke ku fil jariya a cikin jirgin ruwa lafazin aljariya jirgin ruwa lina linaja'alaha lakum tazkiratan dan mu mayar da ita jinsin jirgin ruwa lakum a gare ku ko waɗanda aka saukar da Qur'ani a kanku ta zikira kan ta zanto tunatarwa a gare ku dangane da jirgin ruwan farko wata iya ta'iyaha udhun wa'iya kuma kunnan da ke haddace zance ya kiyaye wannan labari ya kiyaye wannan baiwa da wannan ni'ima da Allah ya yi na tsamar da annabi Nuhu alaihi salam shi da wanda suka yi imani da shi a cikin jirgin ruwa lokacin da ruwa ya yawaita lokacin da ambaliyar ruwa shine ma'anar inna lamma tadalma'u hamannakum fil jari yayin da ruwa ya yawaita hamannakum mun dauke ku to anan mun dauke ku kaga anan ana magana da waɗanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa lokacin mu hamannakum tare da cewa ba mu ne aka dauka a cikin jirgin ruwan annabi nuhu dan mu mai zamani da shi amma abin nufi waɗanda aka dauka a cikin jirgin ruwan nan tare da annabi nuhu kakannin kakannin kakannin kakannin mu ne mu din tsatsan su ne dan haka ni'imar da aka yi musu mu mata kafe mu da an halakar da su to da mu ko ba mu fito ba tun mu ta riga ta yanki ina ba ta amfani da haka duk da ba mu aka dauka ba tun da kakannin mu aka dauka sai zan towa aka dauka mu shi yasa Allah ya ce inna lamma tagal ma'u lokacin da ruwa ya ketare iyakarsa amalnakum sai muka dauke ku ma'ana muka dauki kakanninku wanda ko tsakan su ne jikokin jikokin su ne muka dauke ku fil jariya a cikin jirgin ruwa linada ala halakum lafazin hadin nan yana koma zuwa ga me baya koma zuwa ga wata aljariya din ta farko dan aljariya ta farko jirgin ruwan annabi nuhu kenan amma da alaha yana koma zuwa ga jinsin jirgin ruwa wato sai zanto sauran jiragen ruwan da ido ke gani yanzu linada ala halakum dan mu mayar da su jinsin jiragen ruwa kala kala na jiragen ruwa lakum a gare ku su zanto ta zikirata zanto gargadi a gare ku tunatarwa a gare ku in kun ga jirgin ruwan yanzu a bakin teku sai ku sanar jirgin ruwan da aka dauki kakannin kakannin ku a lokacin annabi nuwa ne ma'ana an kyale jinsi na jirgin ruwa ya ci gaba da wanzuwa a ban na farko dai domin ni'imomi a gare ku an gane ko wa ja'ala lakum min al wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ni'ma sannan kuma domin ya sake sanatar da ku waccan gagarumar ni'ima ta dauka da tserar da kakanninku a lokacin annabi Nuhu alaihi salam a kai ka lafazin lina da alaha baya koma zuwa da aljariya yana koma zuwa ga mai jinsi da jirgin ruwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan lafazin al-insan anan gurin shine wa annabi adam da lokacin da sama da kasa da duwatsu suka ki daukan amana shi sai ya dauka hamalaha al-insan ta Allah ce innahu kana zaluman jahula to lafazin innahu yana koma zuwa ga annabi adam ko yana koma zuwa ga jinsin dan adam da kai da kace annabi nuhu annabi adam ake nufi da sai zanto innahu kana zaluman jahulan ma'ana shi ne siffanta da zalunci shi ne siffanta da jahilci a'a yana koma zuwa ga jinsin dan adam jinsin dan adam ya siffanta da zalunci jinsin dan adam ya siffanta da wato ainihin jahilci sai wanda ubangiji subhanahu wataala samar da shi dan haka asali ga dan adam shine zalunci asali ga dan adam shine jahil duk wanda ne ba jahili ba to yayi kokari yayi karatu ko an sa yayi karatu ya yi jahilci da haka sai zama matsali dole ne ba azalimi ba to ayoyin alqur'ani suke masa sai sai zanto ina yana da karfin yin zalunci yana da wayar zai zalunci amma tsoron Allah hana shi zalunci amma asalin sa zai iya zalunci inda ba komai ba kiyama ba wuta ba komai zai iya zalunci amma tunanin wannan ya hana shi zalunci ina ba za mu a ce kaga anan gurin mahallin shahid da innahu damirin baya koma zuwa ga al-insan da aka ce wa mana al-insan yana koma ne zuwa ga mai jinsul insan kamar da nan gurin lina da alaha damiri baya koma zuwa ga aljariya amma yana koma zuwa ga jinsul jariya wanda shine jirgin ruwa wata iya ha'udun wahiya kullun da ke iya haddace labarin sai haddace labarin ya ga irin ni'imar da Allah madaukakin sarki yawa annabi Nuhu alaihi salam shi da wanda suka imani da shi da irin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sannan sai kuma ta idan an ce aljariya jirgin ruwa sannan lafazin aljariya wani lokacin yana nufin yarinya budurwa sannan lafazin jariya yana nufin sadaka wanda mutum ya yi tawakkafi kamar gina masallaci sannan manzo Allah ya zama ta bin adam in qata amaluhu illa min salat dan dan adam ya mutu komai ya yanke na aikin sai guda na farko shine mai sadaqatin jariya kaga sadaka wanda take mai gudana ma'ana wanda ga ta kayi ta amma ladan zai ci gaba da gudana har ya zuwa lokacin da za a daina amfani da wannan abu ya zo wannan masallacin wanda ya gina shi ya zo masa mai sadaka jariya ga ya rasu Allah ya masa rahama amma kuma ga shi ana ta yin karatu duk lokacin da aka karatu ko sallah ko yana da lada kaga zanto sadaqatin jariya ina ba ta fahimta sannan kuma akwai ainun jariya la tasma fiha la ghiya fiha ainun jariya idanu na ruwa wanda ke fitar da ruwa kaga ainun jariya ke a ce lafazin jariya yana ɗaukar ma'anoni daban-daban ya danganta idan wani taba kame me ma'anar jariya sai ka ce me sai ka ce samun ki a cikin zance in ka samun ki a cikin zance to sai in baka ma'anar sai ce inna lamma tagalma wa hamalnakum fil jariya sai ce kuma nasu jirgin ruwa wa min ayatihi lil jawari fil bahri kal a'lam sai ce jirgin ruwa fiha ainul jariya sai ce idan ruwa ke mare mare na ruwa ke ina ba sadakatin jariya sai ce to sadaka ke nan mai gudana ni ma'ana wakafi ko humus ina ba da amfani aya ta gaba ta lafiya فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تحرضون لا تخفى تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور إذا أكل بوساء أتكلك هو نفخة واحدة بوساء قداتها بأكي نفي بوساء قداتها للفصل بين الخلائق wato domin rarrabewa tsakanin halittu da yin hisabi a tsakaninsu wahiyar saniya ita ce busa ta biyu wadda za a yi kowa zai tafi wa humilatul sannan kuma aka ɗaukaka sama da duwatsu ƙasa da duwatsu gaba ɗaya aka yi sama da su aka ɗauke su kada aka nike su dakkatan wahida nikewa guda ɗaya da suka zanto gari fa yau mai izin waƙa'atul waƙi'a to a wannan yini fa mai aukuwa ta riga ta auku kiyama ta riga ta auku lafazin nafasin wahida busa ɗaya waɗanda sun fassara ta da ita ce busar farko waɗansu fassara ta cewa ita ce busa ta biyu a nan ma ya fassara ta da busa ta biyu waɗansu malaman tafsirin kuma suka ce ita ce busa farko domin busa ta farko da za a yi ita ce wadda kowa zai ita ce wadda komai mutum zai gani dinnan ya tsage komai ya canja busa ta biyu kuma halittu duk za su tashi domin ta farko kowa zai mutu wani suka fi suri fasai kamar jin samawati wa man fil illa mai sha Allah wanda ke sama da wanda ke kasa gaba ɗaya za su mutu sai wanda Allah ya so thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sana'a wata busar ta daban sai daga dan mutane a tsaye suna kallon juna to wannan busa ta biyu kenan da haka in mun fassara da busa farko akwai malaman da suka faɗa in mun fassara da busa ta biyu akwai malaman da suka faɗa humilat al-ard wal jibal fa dukkata dakatan wahida al-ard qata wal jibal da duwar fa dukkata dakatan wahida idan aka nake su dakkanin wahida wa guda daya wani gurin al'ar da kuma aljibar ai kasa din ba ɗaya kake ba kasa sai ɗaya har guda bakwai kamar yadda duwatsun sararin duniya ko ba dutse ɗaya bane ba ina ba ta an fahimta duwatsun suna da yawa ba za su kidayu ba a nan gurin inda an bi asalin larabci ne yau da gobe wanda jama'a ce suka saba gani ba wanda yake cike da balaga irin na alqur'ani ba da sai a ce wa humilat al-ardu wal jibalu fa dukkina dukkatan wahida ko dakkatan wahida dukkikna dan saboda ya mai jibal din suna da yawa sannan al'arfun ma ba ɗaya ba ba arazon ne wato guda bakwai ne sabau arazun kenan kaga tun da nan ga adadi na duwatsu nan ga adadi na ƙasa wata saman wata to sai a ce fa dukkikna dukkatan wahida ko dakkatan wahida sai a nike kaga ya zama jami'i kenan amma sai aka ce fa dukkata aka mai da shi ne musanna sai malamai suka ce gaba ɗaya ƙasa ɗin tun daga ɗaya zuwa ta bakwai an musu hukuncin kamar ɗaya gaba ɗaya zuwa su tun daga dalar da gauran dutse har zuwa uhudu da dukkan zuwa sun da ka sani an musu hukuncin kamar dutse ɗaya ne an mulmule su sannan sai a nike su haka kasar da haka za ka ce ba duk ta kamar an mai da su abu guda biyu ne kawai kamar da Allah ce awalam yarau anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataknahuma a samawat ba kamar da guda bakwai ba al-ard kasa guda bakwai amma sai ce kana ta ya mai da su musanna amma da yake kunna ratqan sai ce kana ta ratqan fa fataknahuma inda an bi ka'idar da ce fa fataknaha amma da fa fataknahuma dan jam'i ne ina fata mun fahimta fa الأرض والجبال wahida fa yawma فيومئذ وقعت الواقعة to a wannan lokaci fa bai aukuwa ta riga ta auku ita ce ta kai saboda haka a wannan lokaci kuma kowa ta kansa ke kamatul kiyama wai shakkatu sama sama kuma za ta tsage fahiyar yawma idin wahiya ita sama din a wannan rana ta zanto mai rauni ba ta da kwari bayan ko kafin haka sama tana da karfi tana da rauni har Allah ke cewa farji albasar hal tara min futur mardi marji albasar karrataini yan qalbi ilayka al da qasir wa wadiya amma wannan rana sama za ta kike ki sai dai ke da bada yau mata shaqqatu sama'u bil ghamami wa nazala al-mala'ikatu tanzila idza as-sama'u fatarat ko idza as-sama'u In inshaqqat ta tsage haka in fatarat ma dai ta tsage domin daga al ne wanda shine ashuko tsagewa wa shaqqat as-sama'u فهي يومئذ واهية بمعنى da'ifa. ta zanto mai rauni daga waha yahi wahayan ma'ana raunin abu wal malaku ala arja'i ga mala'iku a sasanninta lafazin al mala'ika daya amma anan jami'i ake nufi ga adadi na mala'iku ala arja'iha a sasannin sama suna kaiwa su komo lafazin arja jam'i ne na rajan ra da jim da kuma alif baki rajan wato nahiya ita ce rajan arja ya zanto annawahi ga malaiku a sasannin sama a bangarorin sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya na dauke da al'arfin ubangijinka yawma idhin a wannan rana thamaniya adadi na malaiku guda takwas ayyul malaika ko dai mu ce malaiku guda takwas kamar yadda dan malaman tafsiri suka faɗa ko kuma mu ce sahu sahu har guda takwas na malaiku an fahimta ko waɗansu malamai sun fassara samaniya shi ne samaniya su suko wato adadi na sahu guda takwas na mala'iku su ke ɗauke da al'arshi a wannan rana kowane sahu ba wanda ya san yawan adadin da ke cikin na mala'iku sai Allah ko mu ce a'a mala'iku guda takwas su ne suke ɗauke da al'arshi to wannan kuma na nuna ƙarfin mala'iku ɗin waɗanda guda takwas kaɗai za su ɗauki al'arshi wanda al'arshi Shi ne mafi girman halitta cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala kamar da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da nassi na alqur'ani kuma yin ta da haka dai a nan gurin ko dai mutum malaiku guda takwas ko kuma sahu takwas na malaiku to amma malaman tafsiri sun yi sabani dangane da al'arsh din wadanda suka ce wannan al'arsh din ba shine arsh din da muka saba gani cikin alqur'ani ana ta yawan magana sa cikin inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma tawa la asbahi wa wannan an ne daban a ranar tashin kiyama za a kawo shi a farfajiyar kiyama amma dai a hakikalin gaskiya zahirin alqur'ani idan an ce al'arshi din nan fa shine al'arshin guda daya wannan shine mafi girman halitta an siffata shi da cewa al'arshi azim qul an sifata shi da al'arshul karim fata'ala Allahu al-malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim an sifata shi da al-majid dhul arshil majid da haka al-arsh lalle shine mafi girman halitta cikin halittun Allah fito da shi a farfajiyar kiyama don ubangiji ta'ala ya ƙara nuna wa mutane da halitta gaba ɗaya girman ikon da girman halitta an fahimta ko shine wa yahmil arsh rabbuka fawqahum yawma idhin samaniya yawma idhin tu'raduna a wannan rana da za a bujiro da a fito da ku daga cikin kaburburan lil hisab domin yin hisabi la takhfa minkum khafiya ba mai koyowan cikin ku da za ta koyi da Allah lafazin khafiya sai zanto na mal'ut din an shafi ay la takhfa minkum nafsun khafiya babu wata rai da za ta koyi da Allah a wannan rana kowa sai ya fito farkon kiyama ko kuma safiya ba wani koyayyen lamari naku da zai koyi ga Allah ay khafiyatun ala Allah min sara'irikum ba wani koyayyen al'amari na sirrin ku da zai koyi ga Allah Allah fi tukhunha fi dunya cikin yin abin da a nan gidan duniya kuke koyewa wa tazunnuna annahu la yattali alaiha kuke zaton cewa Allah baya iya leko abin أو لا تخفى على أحد خافية من الأسرار التي من حقها أن تخفى في دار الدنيا ko kuma ba wani abin da zai koyi ga kowa cikin al'amuran da nan gidan duniya na iya koyuwa ma'ana a filin kiyama za a yi komai in za a yi min hisabi in za a yi maka in za a yi mata in za a yi miki duk a gaban Allah ne kuma kowa na gani cikin duniya ba wanda abin zai koye masa tun daga farkon halitta har karshen halitta a gaban kowa zai san matsayin kowa to wannan shine kin da kasaitan mulkin ubangiji abin ya fa karfin ka soran ta da hankalinka na dan adam saboda hukunce hukunce ne na lahira ba ganta ta ballanta na hankalinka ya iya fahimtar ta sai dai ka sallama wa wahayi yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani kuma za Allah bai na cikin hadisi shi ne la ta kuma minkum kafiya za a bujiro da kowa da kowa wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barzatan wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada wa urdu 'ala rabbika saffa لقد جئتمونا kama khalaqnakum أول marra bal زعمتم an lan naj'ala lakum maw'ida ubangiji kiran da zamu tafi da duwatsu gaba daya kaga kasa bariza filin Allah ba inda yake da tudu ko gangare ba dutse ba bishiya babu gini fili mai kakke la fara fi ai wajen wala amsa wa hasannahum da sai mu taro mutane duk mu taro halitta falam na zadir minhum ahada ba daya da za a kyale shi face sai na wajen wa uridu ala rabbika safa za a bijirar da mutane a gaban ubangijin ka sahu sahu yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum attat jam'i na shatit wato za a tashi kashi kashi kala kala masu aikin sako iri kaza ga layin masu aikin sako iri kaza ga layin masu farra iri kaza ga layin ga musulmi ga yahudu ga nasara ko ga mutanen wannan al'umma ga mutanen wannan al'umma da zai iya daukan mabiya kowane annabi daban ashtat na iya daukan masu aiki na sako iri iri daban-daban ko masu aikin da'a su ma iri iri kuma daban shine ashtatan liyu rabba amalahum dan a nuna musu ayyukansu shine hakarnahu falam nazadu bihim ahada wa urdu ala rabbika safa Allah zai kalli mutane fil garji tumuna kama khalaqnakum awwal marra kun zo mana irin yadda muka halicce ku a karan fari yadda ba gaba ɗaya aka halicce ku ba ɗaya ɗaya yau a haifi wannan wata rana wancan watan shekara waɗancan to haka kuma mutuwa ta zo daban daban daban amma ga cewa gaba ɗaya an tace ku lokaci guda to wannan ita ce farfajiyar kiyama to razuna la takfa minkum khafiya ba wata rai da za ta koyu ko ba wani hasiri da zai koyi na dan adam tunda a gaban Allah za a yi komai a gaban kowa za a yi komai dalilin فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم yaaauk kitabaoiyani ne amma wanda aka baiwa littafinsa a hanasi na dama faya ƙulu sai kaje yana faɗa yasabali da ma'asiki yana mai magana da mutanensa limakunrabiki saboda abin da ya a an faranta masi rai da i na bai littafi a hannun dama sai kiaso ha inmu ku zo ku kaba ikabu kitabiya ku karanta littafi na mana inni zanantu anni mulakin hisabiya lalle ni na samu yaqini da tabbas anni mulakin hisabiya cewa ni mai gamuwa da hisabi na ne ku zo ku karɓa ku karanta saboda farin ciki mutum zai ci haka lafazin ha'umu yana nufin ta'alau yana nufin halin mu in mutum ɗaya ne akan ce ha'a idan mutum bai ne ha'uma in suna da yawa ha'umu wato ku zo ku karba ku zo ikra'u kitabi ya ku karanta littafi wato kenan ismu fi'il al-amr ne kenan suna ne na ubangiji ta ala ce fa huwa fi ishati shi yana cikin rayuwa yardajiya shi wannan babu ay mardiya yarda biha rayuwa a bar yadda wato راضية بمعنى فاعل بمعنى مفعول راضية بمعنى مرضية رأيوا يرددية wanda mai ita zai yadda da ita fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya ay murtafi'atul makan wadda wurin ta yake sama bi annaha fi sama'is sabi'a dan aljanna tana sama bakwai wa murtafi'atun aidan fi daraja sannan aljanna madaukakiya ce ta fuskar darajoji wal abniyati da gine-gine wal atjar da bishiyoyi masu ban sha'awa qutufu hadaniya kayan tsinkarta daniya santa ne dab suke da kasa ai qariba santa ne ya tanawalu al qa'im wal qa'id wal muttaji mutumin da ke tsaye da wanda yake zaune da wanda yake cikin gide duk zai yi tsinkar dan itacen cikin aljanna kutu abin tsinka kayan tsinka na yayin itacen kenan jam'i na kalmar al-qisfu idan an ce al-qisfu da yawa qafun kasra ta'un ya zanto sakin abin tsinka sawa'un ya zanto mangoro ya zanto lemo ya zanto inabi farce rizqan kalu hadha alladhi rizqana min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun yayin da duk aka kawo mutane kayan marmari sai ce ainihin na kawo ɗan sai a ce a'a ku ɗan kana su sai sun ci sun ya ta ban da duka ganin iri ɗaya amma ɗanɗano ya ta da ku ita itacen gidan aljanna muka santa da dab da ƙasa suke ba sa bukatar sai ka jeho ba sa bukatar sai ka sa gara ka kan su a a kusa suke za a ce da su in gidan aljanna kulu da ku ci ku sha hani'an kuna masu farin ciki ai ina kuna masu yi juna barka bima aslaftum sakamakon abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka shuɗe baya ai almazi a kwanaki da suka wuce baya a tarihi fi duniya a gidan duniya haka za a ce da yan aljanna Allah sa mu cikin to wannan ran da baka ba littafi a hannun dama ke an bambanta littafin hannun dama sai mai hannun hagu sai ne kuma Allah zai faɗa ba وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا وأما من أوتي كتابه بشماله أما وند أكبر وللتاج كقوى تهب الدنسى تهنم أبوه فيقول سيك جنة سوى يا ليتني لم أوت كتابيا يا ليتني يا كيتونا لم أوت كتابيا داما ما بأبان للتاج با haka zai rika fatan ina ma a ce ba a bashi littafin sa ba wala qadri wato ba wai bai sani ba ya sani amma baya sani faɗi hisabin ya san makomar amma ya gun mai sai ya jahilci abin bisa da ya san shi ya laita ha kana tulqabiya ya laita ha ina ma da a ce ita mutuwa ta farko da nayi a gidan duniya kana tulqabiya ta zanto ita ce ta hukunta komai da ita ba za a sake tashi ba ai ya ta hayati ta yanke rayuwata bi Allah uba a da ba za a sake tashi na ba ina ma haka abin ya kasance haka mutum zai gwamnati ba a zuna an dimaliya dukiya ta ba wadatar da ni komai ba halaka an ne sultaniya mulki na kuma ya riga ya tafi bar ni duk ba saraki duk mai mulki da yake kafafa da mulkin sa abinda zai faɗa kina a gaban Allah ran tashin na lafazin sultan yana nufin mulki ko kuma sultan yana nufin hujja da karfi karfin jiki ko kudura halaka an ne sultaniya iko na ya tafi bar ni mulki na ya tafi ya bar ni su hujja ta tare da ni وها في كتابية وحسابية ومالية وسلطانية للسكتي هارون إنك تكي وطنن كالمومي هارون مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاك حسابية لكم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أنا كنا انتهاء السكتي على رفي تثبت وقفا ووصلا أنا تبتر دئتا ko an tsaya akan ta ko kuma an wuce ta fuskar karatu ittiba'an ba mushaf al-imam don biyayya ga abin da yake rubuce a qur'anin da yake shine madogara na dukkan qur'anai ne ake kira al-mushaf imam wanda aka rubuta lokacin Usman dan Affan wan naqli kuma dan haka aka ruwaito daga sahabbai sun rubuta wa minhum man hawa wa amma a cikin malamai na kira akwai wanda in sun sadar da kalmomin ba sa tabbatar da hawa din sai sai yake karatu idan suka ce ma azna anni maliya halaka anni maliya halaka anni kaga bai tabbatar da wannan ha'un din ta farko ba amma inda ya tabbatar da ita ma azna anni maliya halaka anni sultaniya kaga ya mun ha cikin ha an gane ku فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني هاكم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي وتقربها عندهم كتابي إني ما نعرف ثم يثبتت هوا أما كتابي إني كذا يثبتت هوا وهذا تكتب من يكون سبب ورسم على مستبتت دائتا ليكون يثبتت دائتا أما في الوصل بعضهم يثبتونها وبعضهم يهدفونها ثم الموت ubangiji ta ce ku zuhu ku gudu bayan mutum ya gama wancan bayani cewa halaka anni sultaniya mulki na ya tafi ya bari bayan ya ce ma azna anni maliya halaka anni sultaniya sai Allah ce ku zuhu ku gudu ku zuhu ku danke shi fa gulluhu ku daure shi hannunsa zuwa ga wuya ai idma wuya dai ila unuki ku tara hannayensa zuwa ga wuyansa bil gulli a cikin kukumi sun al-jahim salluhu sannan ku shigar da shi cikin wuta ta jahil ai annarul muhriqa wuta wanda take mai tsananin kona Sannu ku shigar da shi cikin ai adkhiluhu kenan Allah ta Allah ta mai ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ثم في سلسلة الزرقها تبعون ذراعا سنة أتكين سرقة wanda take zar'uha ta saba'una zira'in tsawon zira'in saba'in bi zira'il malak da zira'in irin na mala'ika fasulukuhu ku shigar da shi ai adkhiluhu fiha ku shigar da shi cikin ta ita sarkar ba da idkhalihin nar bayan kun sa ta auta to a nan gurin wadansu malamai suka ce a shigar da shi cikin sarkar na nufin a zira sarkar a bakin sa har sai ta fito ta dubura ko ta dubura har sai ta fito ta dubura waɗanda suka ce a ah, fasulu ko abin da ake nufi ko daure shi da ita bayan ga a cikin wuta kuma ga a daure idan mutum na cikin azaba sannan kuma ka ce duk haka yana daure ai kaga dade ne akan azaba musamman akan sarka wanda take an ce fa'in ta shine tsawon zura'i 70 sawa'un zura'i dan adam ko zira'in mala'ika idan ma an ce zira'in dan adam ne to kaga dai saba'in ai tana da yawa to balantana kuma idan zira'in mala'ika ne to balantana idan mun kuma maganin malaman tafsirin da suke cewa abinda ake nufi da saba'in anan ba wai matsala ce ta adadin zira'in ba a'a nuna mubalaga ne a cikin larabci idan ana mubalaga ta goma goma sai a ce saba'in amma ba ana nufin goma su bakwai ba kamar da idan ana mubalaga ta ɗari ɗari sai a ce ɗari bakwai amma ba ana nufin ɗari bakwai ba ka bai da ana mubalaga dubunnan sai a ce dubu bakwai abin ina ba za mu fahimta ubangiji ta alaƙi cewa in tasfir lahum aula tastakfir lahum in tastakfir lahum saba'ina marratan Balan falan yaghfir Allah hulun ma'ana ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu in ma da za ka roƙa musu gafara so saba'in ba za a gafarta musu ba da aya take nufi in ma da za ka roƙa musu gafara so ba iyaka ba za a gafarta musu ba wai saba'in goma so bakwai ba. domin hadisin cikin bukari manzo Allah ce inda na san in na dora akan saba'in za a karba da nai. amma na san ko na dora akan saba'in ba za a karba ba wannan sai nuna saba'in a nan gurin ba a nufin goma so bakwai ana nufin ba iyaka to haka nan gurin summa fi silsilatin zar'uha sab'un zira'an fasluku ma'ana wani adadi na zira'in da ba wanda ya sanya wasu sai Allah tsarkar da ta kai wannan tsawon iyakar ku je wato ainihin ku sake a ciki da haka yanzu a cikin waɗansu ruwaya na hadisai tsawon sarkar zai kai idan an zira daga bakin wuta sai ta kai karshen kaga ai kowa sun tana da tsawo da wake Allah ya tsare innahu kana la yu'minu billahi al kamar mai tambaya ya tambaya saboda mai wannan jumla ce ta aliliya bayan da dalilin da yasa za a yi masa wancan azaba don ya kasance baya imani da Allah mai girma bai kade ta Allah wajen bauta ba bai yadda da Allah a matsayin sa na rabbu ko ilahu allazi lahu as-sifatul ulya wal asmaul husna wala yahuddu ala ta'amil miskin baya zabar zuwa wajen ciyar da miskini fa'am ana ana nufin it'am la yahuddu ala it'amil miskin baya kwadaitarwa bisa ga ciyar da miskini Akwai أفيد أكو أي لا يحمل نفسه ولا يشرد غيره على بذل طعامه بايا sa kansa ya ciyar da miskinin baya fadaitar da waninsa bisa ga bayar da abinci ga miskini wa udifa lil miskin li'annahu haqqun lahu yastahiquhu min al-aghniya an ce sa'amul miskin abincin miskini aka jingina wa miskini abincin tun kafin ya je hannunsa saboda me li'annahu haqqun lahu yastahiquhu min al-aghniya domin haƙƙi ne nashi a bashi abinci idan yana cikin yunwa yana tantance wannan haƙƙin daga hannun mawadata ko da sun ba sun hana shi sun rike to suna cin abin da ba nasu ba ga wanda ya tantance a ba suka cinye kenan ya zanto ah, wa takulun salata aklan lamma kenan ibn fasara shi da ma'ana mai fadi wa zalika min dhil muhtawiyat al-kalimat al-haq wannan dai yana daga cikin abinda kalma ta gaskiya ta kunsa kalmar shahada ba wai kalma ce da take nuna tauhidi kadai ba a ta kunshi tauhidi ta kunshi ibada ta shafi mu'amala man tarakahu kafar biha dukkan mutumin da yake ciyar da miskini bayan yana da hali to kamar ya kafa cewa wannan bangare kenan daga cikin bangarori da kalmar shahada ta fa laysa lahu al-yawma hauna amir a yau a nan gurin kuma ba da wani mai bada kariya amin mai bada kariya ai qaribun yantafi bihi ba da wani makusanci mu mai kariya shine makusancinka to ba ya da wani makusanci da zai ba shi kariya ya amfana da kusancin sa wala ta'amun illa min ghislin babu wani abinci illa min ghislin sai ruwa na gyambo na yan wuta domin lafazin ghislin abin da ke nufin sadidu ahlin nar wato gyambo na yan wuta aw shajarun fiha ko kuma wata itaciya ce ake kira ghislin amma dai zance mafi inganci ghislin shine duk lokacin da mutum ke da rauni aka sanya ruwa aka wanke wannan raunin to abinda aka tatsa daga jikin wannan raunin shine dukle to yan musu ba su da abinci zai shi Allah tsare la ya'kuluhu illa al-khati'un ba wanda zai ci wannan illa al-khati'una sai mafarka ai al-kafirun wato kafirai kenan ismul fa'il na khati'a wa huwa khati'un shi al-khati'un ismul fa'il ne na khati'a yaqta wa huwa khati'un min babi alima ya'lamu idza fa'ala ghayra sawab muta'ammidan idan mutum ya aikata abin da yake ba daidai ba kuma yana sani sai a ce masa khati wal mukhti amma al mukhti uku a cikin larabci man akhta'a shine wanda ya kuskure wato min akhta'a daga fi'li na mazi na akhta'a yukhti idza fa'alahu ghayra muta'ammidin idan mutum ya aikata ba ghayra muta'ammid ba tare da ganganci ba an gane ko ma'ana dai al khati mutumin da ya kuskure yana mutumin da ya zai kiyar barna ya san cewa barna ce amma al-muqti'u shine wanda ya nufaci daidai amma sai ya kure to wannan shi sa Allah ya ce mana rabbana la tu'akhidhna in nasina kaga au akhtana ba wai au khata'ana a akhtana abinda muka nufaci daidai amma sai muka kauce wa hanya ba tare da mun sani ba shi yasa manzo Allah ya ce inna Allah tajawaza li al-ummati al-khata' wan-nisyan wa man tukrihu alayh kaga al-khata' kenan wato abinda mutum yayi ba da niyya ba an bai ku shi ne la ya kuru illa al-khati'un ba mai cin sa sai waɗanda suke kafirai ko waɗanda suke mafarnta sun san barna barna ka suka yi sun san laifi laifi ne sannan suka yi a nan ya uwa kun ga matsayin waɗanda suke ashabul yamin kun ga matsayin kuma ashabul shimal ashabul yamin ashabul shimal wanda za a ba da hannun dama da wanda za a ba hannu malamai suka ce larabawa suka mayar da dama abin kyakkyawan fata duk abin da kace sani a damanka abin nufi kai mun alheri kai mun hali na gari kar ka sani a hagun dinka ma'ana kar ka mun jafa'i kar ka mun rashin kirki saboda sukan bayar da dama a matsayin unwani ko adireshi na ayyukan alkhairi kamar yadda hagu take a matsayin mai adireshi kuma na ayyukan da su dace ba an gane ko da hagu nake cewa abini a fi yumna ya daiki da altini fa afarafa an sayyarci ne fi shi maliki ba labari a bangaren dama kika sa ni dan in yi farin ciki ko kuma kin kai hagu ma'ana ina cikin mutanen kirki ina cikin masu shiga ina cikin masu bada ko bana ciki ma'ana dai wannan kulwani ne na wani. sannan wani abu nan da Allah ta wala ta'amun illa lil muslimin ba su da wani abinci sai muslim amma an zai ce laysa lahum ta'amun illa min dhariya lafazun dhariya wata ciyawa ce wanda ke cike da kaya idan ta bushe ta ce mata dhariya wanda dabbobi ma ba sa cin ta to aka ce yan wuta ba su da abinci sai wannan a wani wuri kuma sai ce abincin su shine shajaratul zaqqum inna shajaratul zaqqum ta'amul asim kalmuhu liyadli bil butun kaga bishiya ce da take fitowa a tsakiyar wuta inna ha shajaratun takhruju fi asl jahim wanda 'ya'yanta Allah ke salbuha ka annahu ru'usu shayatin Ya'yanta kamar kawunan aljanu haka 'ya'yan wannan bishiyar take ita ce abincin su to kaga gislin ya zama banda bariya bariya ya ta ban da me sidratul zakum shi yasa sai malamin suka ce ya zama ba da ansa game da waɗannan ayoyi wata aya ta ce ba su da abinci sai gisle wata aya ta ce ba su da abinci sai bariya wata aya ta ce abincin su sai sidratul zakum wanda wannan ababai ne guda uku mabambanta juna to anan sai suka bayar da ansa ko ka bayar sai dai da an ji wacce fi dacewa Amsa farko suka ce ai ɗan mutu ɗin kala kala ne akwai waɗanda abincin su shine shigar su zakum din akwai waɗanda abincin su kuma shine zariye akwai waɗanda abincin su shine mai gaslin domin ai kashi kashi ne a cikin wuta laha sabatu abwa likulli babin minhum juz'un maqsum kofofi guda bakwai ne kowace kofa akwai kaso na adadin mutanen da za su shiga da masu irin nau'in barnar da za su shiga to kaga abincin da azabar za ta kawo tsakanin wancan zuwa wancan tsakanin wancan zuwa wancan to kaga a nan gurin kenan ayar ba tin karo da juna ko ka ce a'a wani lokaci a basu dare wani lokaci a basu risle wani lokaci a basu tazako duk wannan zai zanto talwinan fil azab wato yin azaba launi launi yin azaba kala kala wata rana a ce a daki mutum wata rana a hana mutum abinci wata rana a barci da yunwa wata rana a barci da kishirwa kaga launi ne na azaba kaga anan ma dai ayoyin ba sa cin karo da juna amma waɗansu malaman suka ce abinda aya take nufi ai ba abincin ne ma gaba daya domin idan aka ce ba ka da abinci sai aka sai kaza sai aka faɗa abinda ba abinci ba ma'anarsa shine ne babu abinci dan larabawa suka ce fulanun la yastazillu illa bi shaq ai wanda bai samu abin da zai inuwa da shi ba sai rana abin nufi baya da me baya da inuwa sukan ba haka a cikin larabci kaga baya da inuwa laysa lahum ta'amun ma'ana ba su da wani abinci gaba daya to amma dai fassara ta a waccan ma'anar ta farko kila ita ce za ta fi sama da wannan tunda Allah ya tabbatar da taslis kuma ya tabbatar da bari kuma ya tabbatar da shajaratu zaqum ita innaha shajaratun da fi asl zaqi shine la yakuluhu illa al-khati'un ba mai san sai mutanen da suke masu barna suna cikin sa sallatin فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون ina rantsuwa da abin da kuke iya gani wa ma la tubsirun da kuma abin da ba ku iya gani Lafa la anan gurin malamai suka ce sila abin da ake nufi da sila an kawo ta ba don nuna korewa ba don Allah na tabbatar da rantsuwan ne ba wai kore na suwa yake daidai da lafa uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama fa la uqsimu bi mawaqi'in nujum la uqsimu bi hadha al-balad duk ma'anarsa ina rantsuwa da tashin kiyama ina rantsuwa da rai mai zargin kanta ina rantsuwa da mafatar taurari ko kuma wuraren da ayoyin alqur'ani suka sauka ina rantsuwa da wannan gari shine uqsimu bi hadha al-balad ma'anarsa kenan ba wai la tana korewa bane da haka anan fala uqsimu bima tusirun wa ma la tusirun ina rantsuwa da abinda kuke gani da ma wanda ba ku gani an gane ko me innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani zance ne na manzo wanda yake mai girma a nan abin da ake nufi da manzo mai girma ne. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya samu kace haka aya ta gaba ce wa ma huwa bi qawli sha'ir ba maganar mawaki ba saboda su waɗansu daga cikin laraba suna tuhumar cewa shi annabi din mawaki ne sallallahu ma huwa bi qawli sha'ir ba maganar mawaki ba qalilan ma tu'minun kadan ne kuke yin imani wala bi qawli kahin ba maganar boka ba ce Kadilan ma tadhakkarun kaɗan ne kuke ɗaukar izina da wa'azi anna ahwalahu munafiyatu li tariqati al-kahin cewa halayen manzon Allah fa sun sha da halin boka wa anna ma'ani al-qur'an tunafi ma'ani al ma'anonin al-qur'ani suna cin karo da ma'anoni na bokanci shine wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun to kaga nan rasulun karim manzon Allah kenan sai Allah shi ne daga ubangijin halitta amma kaga cikin suratu kuwirat inna shamsu kuwirat da Allah ta innahu la qawlu rasulin karim dai quwwatin inda zal arsh makin muta'in tamamin anan abin da ake nufi da rasulin karim malaika jibril innahu lalle fi alqur'ani la qawlu rasulin karim zance ne na manzo mai girma manzo mai girma a waccan aya a waccan ana nufin saboda me saboda ayar da ta biyo ba ta ce zai quwwatin inda zal arsh makin zai quwwa ma abucin karfi ay zo mirlatin fasawa inda zal arsi makin ay makinin inda zal arsi mai matsayi ne a wurin ubangijin al'arsi arshi makin ma'ana zu makana ma'abucin matsayi ne inda zal arsi a wurin mai al'arsi waye mai al'arsi arshi muta'in ana masa biyayya a sama tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai dan shine shugaban mala'iku samma a can din shine muta'in abin yi wa biyayya ne samma a can ta ina can sammai amin kuma amintacce ne amintaccen Allah amintaccen mala'iku amintacce a wurin dukkan bayan Allah ne to kaga anan gurin an jingina qur'ani anan zuwa ga manzon Allah a can kuma an jin dingina qur'ani zuwa ga mala'ika jibril tare cewa qur'ani gaba ɗaya maganar Allah ce maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala wahayi ne na to amma shi kibir zai gina mala'ika jibril ko manzon Allah a matsayin sa masu isarwa shi mala'ika jibril shi ya isar da shi daga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai aka gina maka a matsayin sa na mai isarwa ba wai shi ya fara da zantar ba manzon Allah kuma shi kuma an jingina masa alqur'ani a matsayin sa na mai isarwa dan shi ya isar da shi zuwa ga mutane Kar shi ma an jingina masa dan isarwa ba dan shi ya farar da zantan ba dan zance a larabci ana jingina shi zuwa ga wanda yake ko wanda ya isar da shi yanzu da aka ce ba na sai in kawo wani baiti wanda yake da wanda ba mutane kirki ba shi sai nake so in shiga alimna lana in lam tarauha tusiru naqa maw'iduha kada'u kaga anan gurin magana sai ta Hassan bin Sabit amma sautin ma kuka ji a yanzu sautin Ja'far ka yi cewa na Ja'far ya ce ka yi cewa Hassan bin Sabit ya ce kuma duk ba kariya kai ba in mai mutum bai yace wata rana kace Ja'far ce wata rana kace Hassan bin ya ce Ja'far ya faɗa ne dan isarwa Hassan bin Sabit ya faɗa ne insha'an shi ya gina baitin da kansa ina fata an fahimta to a ce dan kace Qur'ani zantan Allah ne dan Allah shi yayi magana a'a Qur'ani magana ce ta mala'ika Jibril ko ta manzon Allah ba wai dan shi yayi ta ba shi ya isar da ita ina fata an fahimta tanzilun min rabbil alamin kaga hujja saukakke ne daga ubangijin halittu mana rasulun karim din laysa huwa allazi qala ba shi ne ya faɗa shi ba saukar masa aka yi aka tunce ka ba dalilin ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا بعض الأقاويل إن زي kaga mana wani sashi na zantuka ba mu saukar masa ba ya ce mun ce shi manzon Allah inda zai kage wani zance dingina ma Allah al-qawil malamai suka ce jam'i ne na qawl wadanda suka ce a'a jam'i ne domin aqwal kuma dai su shine aqawil ya zanto jam'ul jam'i kenan walau ta kawwala alaina ba al-aqawil da zai dingina mana wani sati na zantuka wanda ba mu saukar masa bai ce mun saukar masa la akhadna minhu bil yamin to da mun danke shi da dama to me ake nufi da dama ko dai daman Allah ta'ala ko kuma daman wato kenan yamin al-akhir ko yamin al maqul idan an ce na rike shi da dama duk mutumin da ka rike shi damar sa kuma ya kasa kwacewa to ina hagu kuma dan dama ana ake jin karfin sai abinda wannan yake nufi wato da mun yi masa hukuma abinda wannan yake nufi da mun kaskantar da shi inda ake zai haka ubangiji ta'ala ya faɗi wannan tare da sanin sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kaki zance jingira masa amma an faɗi irin wannan domin sauran gama garin mutane in ya zanto manzan Allah inda ya yi kaza da kaza za a yi to ina ga kai wanda ba manzan Allah ba ka kirkiro magana ka je ka ce Allah ya ce ka rubuta ka ce Allah ya ce ka faɗa ka ce Allah ya ce zaka Allah kai fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون dan rike shi da dama ko dai da an rike shi da dama ma'ana da an shammace shi da an shammace shi da ba ko azaba ko da mun rike shi da daman mu to a nan gurin damar sai waɗansu malamai suke fassara ta cewa abinda ake nufi da dama a nan gurin ba wai dama a matsayin na sifar Allah ba dama ana nufin karfi ana nufin iko da aka kawo al-yamin ana nufin al-quwwa ana nufin al-qudra idza ma ra'aytum rufi'at limajdin talaqaha arabatu bil yamin ma'ana idan an taga tuta ta karamci aka ce wa zai rike talaqaha arabatu bil yamin arabatu wani mutum ne cikin mutanen Madina zai zo ya karba da karfi ya rike ta shine bil yamin ma'ana bil quwwa to anan sai suka ce ana nufin damka ta karfi ba wai ana tabbatar da yamin a matsayin sifa ta ubangiji ga Allah amma Allah ya siffanta kansa da cewa yana da yamin a ayar da ba ta daukar kowace irin fasara sai wannan ita wannan aya ta iya daukar ma'anan yamin a matsayin karfi ta iya daukar ma'anan yamin a matsayin sifa da galibin malaman tafsiri hatta na ahlus sunna su irin sai da jarir tabari sun fassara yamin anan gurin cewa kowa ake nufi sannan suka fassara yamin cewa ba wai yaminullah ba ana nufin yaminur rasul la akhadnahu bi yaminihi huwa ina fata fahimta amma kaga da Allah madaukakin sarki cewa ma qadarullah haka qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi to wannan nan su fanto Allah da dama haka hadisin bukhari da muslim da manzo Allah ya yace yaminullahi mal'a la yadiduha nafaqa hannun Allah a cike take taf kyauta ba ta tauye ta ka duba abin da yake tun daga farkon halitta zuwa yau bai rage komai ba cikin abin da ke hannun sa sai gurgudan abin da allura ta riga idan an sa cikin teku an zaro ta ina fata an fahimta da kuma da hadisin bukhari da muslim manzo Allah ke cewa man tasaddaqa bi idli tamra min kasabin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib ko kuma la yasadu ila Allah illa tayyib fa inna Allah ta'ala yataqabbaluha bi yaminihi yataqabbaluha bi yaminihi kaga wannan na nuna sufantar Allah da dama subhanahu wa ta'ala sai da baya karban kowane irin tawili to amma nan la akhadna minhu bil yamin na iya karban tawili sai sa wadan suka fassara da sifar Allah wadan suka da cewa karfi ake nufi ba wai dinullah ba an gane ku sun mara kasa na bin hulwatin sannan kuma da manyan yanke jijiyar da suke rike da zuciya alwatin wata zuciya jijiya ce da ke rike da zuciya an gane ku fa ma minkum min ahadin anhu hadidin sa'ilin nan babu wani daga cikin ku wanda ya sai ba shi kariya ko ya tsare shi sai lafiya وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لتذكرة للمتقين للي شيء القرآن tunatarwa ne dangane da masu takawa idan an karantar da su sai ka ga ya da su sai su gyara ayyukansu su kara himma da kwana wa inna la na'lamu anna minkum mukazzibin lalle mun san cewa a cikin ku akwai wanda suke karanta alqur'ani ba sa gaskata Allah madaukakin sarki ya sansu su wa innahu la hasratun alal kafirin wa lallai lalle shi alqur'ani la hasratun zai zama abin yin nadama ala kafirin kan kafirai idza ra'aw thawabal musaddiqina idan sun ga ladan da aka yi tattali ga masu gaskatawa wa iqabal mukazzibina idan sun ga uqubar da aka yi tanadi ga waɗanda suke karetawa to sai zama musu abun nadama shine hasra kazalika yurihimullahu amalahum hasaratun alayhim wa innahu la haqqul yaqin lalle shi alqur'ani gaskiya ce ta yaqini wato wanda babu shakka a cikinta ai al-yaqin al-haq yaqini ne na gaske wa haqqul yaqini fawqa ilm al-yaqin shi haqqul yaqin ya fi karfi sama da ilm al-yaqin wa qala ibn abbas huwa ka qawlika al-yaqin wa mahadul yaqin kamar ka ce al-yaqin ne ko ka ce mahadul yaqin yaqini zanza fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mai girma fa huwa a'zamu ni'ma min Allah ta'ala alayka tasbihin zaka rinka yi yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah madaukakin suke maka abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wannan sai kuskure kuma Allah ya shi assalamu alaikum da lokacin cikin karatu tamboyi kaɗan za mu amsa mai tambayar farko yana cewa halaccin mutum ya karanta alkur'ani lokacin da yake sanye da gajeren wando ya halatta ko bai halatta ba ko mace babu hijabi ta da ita da gajeruwar riga irin ta zaman gida ya halatta ko bai halatta ba idan mutum ya ba za a ce ya aikata haramun ba sai dai kuma bai da na alkur'ani ba dan zancen Allah na bukatar girmama shi idan ka zuba littattafai da suke magana akan ladabin yadda mutum zai mu'amalanta alkur'ani za ka ga ba za ta yi da wannan tsarin a ce mace kamar babu tsarin kirki da cikin ta ko namiji gajeren wando ya tsara maki domin galibin gajeren wando da waya zai kai gwiwa ita ko tsiraitin dan adam namiji tsiraiti na fara farawa daga cibiyar zuwa gwiwa duk abin da ya bayyana kasan cibiyar zuwa gwiwa din nan to ya zama tsara ke wanda bai kamata fitar da alqur'ani cikin wannan halin ba ka duba littafin at-tibyan fi adabi hamalat al-qur'an da imam nawawi yadda yake bayanin yadda ya kamata mutum ya yi da alqur'ani mai girma bai kamata mutum ya yi wannan ba wannan kuma yana cewa an ce ka ce tauhidin alwujud na kawai ba tauhidi bane ba sannan ka ce wanda ya karanta shi ba ma guje ne wannan dai kan ina jin mun faɗo wannan ba faɗo wannan ba amma dai na ce ba tauhidi bane wannan kan ba tauhidi bane dan mutum ya karanta wannan ba zai fahimci tauhidi ba wannan shine abin da ba idan mutum ya karanta wannan ba zai fahimci tauhidi ba domin tsari na tauhidi da aka yi shi a mazhabin asha'ira mazhabin asha'ira su kuma suna kafa hujja akan abin da ya tafi ubangiji ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba sai sun fara baje kolin hankali ko sun kawo nassi ba ya hujja ba sai dan kawai dan kai da suke sun sallata ma mazhabin ta yadda to sannan ba ba dukkan sufofin Allah suka yadda da su ba da dama daga cikin su sun yi tawili kaga nan gure dan mutum yana son ya san sunayen Allah da sufofinsa sai ya koma cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda to anan zai samu sunayen Allah da kuma sifofinka ya kuma yi kokarin fahimta ma'anarsa don ya bautawa Allah da wannan ma'anar su yanzu cikin alkur'ani idan ka sai kawo sunaye za ka yi sunan sunaye ga sunan da su al-sami'u da su al-basiru da su al-alimu da ar-raqib al-muqit kana Allahu ala kulli shay'in muqit muqita hasib inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba al-muta'al al-aziz al-hakim sunaye masu tarin yawa cikin sunayen Allah cikin alkur'ani kuma akwai littattafai da aka wallafa kawai dan sharhin ma'anonin wannan sunayen kamar su annahjul asna fi sharhi asma'i fi sharhi asma'illahi al-husna wato dan kawai sharhin sunayen Allah subhanahu wataala kai littafa to wannan idan mutum ya fahimci yadda suke yadda suka zo cikin alqur'ani da yadda suka zo cikin hadisi da sai da ma'anonin su to shine ya fahimci tauhidi ta hanya makusanciya amma wancan ta hanya ta wadda take ba makusanciya ba ta nesa sosai da sosai amma na ce mutum ba ma ne wannan ban sai ba wannan kuma sai a yi nasiha ga al'ummar musulmi game da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga wannan duk lokacin da muka samu dama a cikin karatu muna maimaitawa ko muna fatan yan uwa musulmi ma su taya mu maimaitawa bayyana matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsu saboda hakikanin gaskiya ga galibin sharri ne ya shigo nan Kano yadda shi'a ke yaduwa ko musamman tun da shi'a suka yi alayan da waɗansu daga cikin sufaye yanzu wannan shine sharrin da ke kana akwai wasu manyan yan damfara da suke zuwa irin su Dubai su yi damfara su samu kuɗi kuma sun haɗa kai da Lebanese waɗanda suke mazauna nan mutanen ƙasar Lebanon kwarori kun san galibin su yake a ne ba musulmin kirki bane shi yasa ka duba mutanen Yaman ka duba mutanen Lebanon ka duba tarihin daɗe wasu a Najeriya mutanen Yaman sun narke da kowane musulmi a Najeriya galibin sun aura sun aura sun aura da 'ya'yansu an aure nasu su sun aure yaya nan gurin har ma sun riga sun narke gaba ɗaya da sauran jama'a duk inda ake masallaci harkokin addini sallar juma'a sallar idi da su ake yi amma bane su dade wasu a nan kana ganin suna sallar juma'a da su kana ganin ana kawai kan abin na addini da su galibin su ban ce su duka ba galibin su shi'a ne kuma shi'ar wanda kake mafi sharrin shi'a ita ce al-imamiyya al-isna a sharia don su suke amfani da kansu yan damfara nan da suka fito suka ce su jikokin manzon Allah ne na ne su suke yawo su ba su kuɗi su rudu samari a ce wanda jarin sai kare ya zo a bashi wanda yake son kaza ya zo a bashi wanda yake son kaza a zo a bashi to su ake amfani da su yanzu wajen yada zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar da Umar da Usman wanda wannan ba karamin sharri bane kun ji da abin da ya faru a irin wannan rashin mutuncin suka rinka bayyanawa a filin yayi yawa jama'ar gari suka gaba a yi kawai ba kawai sai suka ɗauki doka a hannun kawai jama'a suka ɗauki doka a hannun suka rika farautar ɗan shi'a duk inda suka ga ɗan shi'a su kashe su raɗe su bugi duk inda suka ga ɗan shi'a haka za ka yi asara rayuka masu yawan gari yanzu da kansu suke zuwa masallacin sun san bai su su ba dan mutum idan mai zuwa faɗa ala su dinka ba jama'a su dinka mun za su ratse shi da kai su zai ce shi wa da unguwa kaza da yana zagin sahabbai ya tuba ya tuba ya dawo musulunci na gaske ba ni hadisi bisa ga koyar koyarwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da Abubakar ya ji da Umar da sauransu da malam Abubakar Jibril ke kuma magana kenan to kaga a lokacin da abin suke yi gwamnati ta tsaye shiru inda a ce gwamnati ta dauki mataki da ba kai wannan matakin da ba su dauki doka a hannunsu to irin wannan muke jin tsoron dan matakar sun samu dama abin da za su yi za su rinka ya zagin sahabbai a fili to ko babu yadda za a kai musulmi na gari kana tsaye a gaban ka wani zo ci fuska ga sunna a gaban ka kenan ba ma ba ma kai wannan matsayin shi yasa muke kira zuwa ga komai da abin ya shafa cewa wannan ba kura akida ce ba da mutanen na ba sharri ne tsantsa a cikin shi a babu wani bangare na alkhairi dan ka tsaya a hattara ina ga haka za mu ta gobe ba za mu samu damar yin karatun ahkamul jana'i ba saboda da yamma ina da wasu lata da aka gaice ni a wata makaranta ta yan mata sannan kuma da daddare karfe tara ina da program a gidan rediyo na freedom to saboda haka idan na ce zan yi wacce lacca ta yamma sannan kuma in zo da magariba in yi karatun a kama da sannan mu tashi karfe tara in tafi sai da zuwa karfe goma wannan na nufin kenan kusan awa hudu a jere babu hutu ba da kanta wanda dan adam yana da iko da daina shi kina haka kewa mutane hakuri gobe dai ba za mu samu damar yin shi karatun na magariba sai dai in Allah ya kai mu da jibi juma'a a tafsiri Allah ya mata ce kuma bole ce ta haka ban tsammanin za su bar mutanen majalisa